Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye a kan mitoci 25 da 31 da kuma 49. Masu sauraronmu mu a jamhuriyar Nijar za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Alhamis 16 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mazauna yankin Shinagodar da ke kan iyakar jamhuriyar Nijar da Mali sun yi hijira bayan da 'yan ta'adda suka ba su wa'adin ficewa ko kuma su kuka da kansu. Sannan za ku ji cewa a Najeriya manazarta na tafka muhawara a kan kalaman da hadimin shugaban ƙasa mai ba da shawara akan harkokin Niger Delta, sanata ita Enang ya yi. Inda ya ce fadar shugaban ƙasa tana yi wa gwamnonin jihohin Najeriya gargaɗi akan taɓa kuɗaɗen ƙananan hukumomi. A yau akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku shin ta wace hanya ya fi dacewa a rika ba ƙananan hukumomi su A rika ba su ne kai tsaye daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma a rika ba su ta hannun gwamnoni ne. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ku da wannan lokaci. Shugaban Amurka Donald Trump ya karya dokar kashe kuɗin ƙasa a shekarar da ta gabata lokacin da ya dakatar da dala miliyan 391 da 'yan majalisa suka amince na taimakon soja ga Ukraine. yayin da a lokacin ya tursasa cape ta kaddamar da bincike da zai taimake shi a siyasance wata hukumar gwamnatin amurka da ke sa ido kan harkokin gwamnati da ake kira gao a takaice ce ta kai ga wannan matsaya a yau alhamis kan wannan batu da ya zamto ginshikin yunkurin tsige shugaba trump shugaban na amurka ya saki kudaden ne a watan satumba ga hukumomin ukraine bayan da ya yi jinkirin kwana 55 ba tare da shugaban kasar vladimir zelensky ya kaddamar da bincike kan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ba wanda yana ɗaya daga cikin gaggan 'yan democrat da ake ganin zai kara da trump a zaben bana da kuma ɗansa hunter biden kan wani aiki da ya yi wa wani kamfanin iskar gas a ƙasar ukraine Wannan matsaya da hukumar sa idan kan harkokin gwamnati ta bayyana na zuwa ne sa'a biyu gabanin Majalisar Dattawan kasar ta kaddamar da shirin sauraron ƙarar tsige shugaban na Amurka da aka gabatar a gabanta. Dan Majalisar Wakilai a bangaren 'yan Democrat Gerald Nadler na ɗaya daga cikin mutum bakwai da za su gabatar da ƙarar tsige Trump a gaban Majalisar Dattawan. New documents and additional witnesses have emerged that unmistakably point to the president's Ya ce mun samu sabbin bayanai da shaidu waɗanda suka nuna cewa shugaban ya yi laifi sannan mun gano wani yunkuri da wasu a majalisar dattawan ke yi na yin shari'a mara sahihanci. A yau Alhamis hukumomin Ukraine sun ce sun buɗe bincike kan ko an yi leƙen asiri akan tsohuwar jakadar Amurka a Cape wato Maria yobanovich ta hanyar da bata dace ba ko akasin haka gabanin shugaba Donald Trump ya janye ta daga mukaminta a shekarar da ta gabata sannan ya sallame ta. Sanarwar na zuwa ne kwana biyu bayan da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat da ke kokarin ganin an tsige Trump suka kara tura wasu ɗumbin bayanai da Leb Pana ya su. Shi dai Pana ya kasance na hannun damar lauyan shugaba Trump Rudy Giuliani kuma bayanan da ya ba wa 'yan Democrat sun nuna yadda Giuliani ya rika magana kan yadda za a cire Yobana Beach daga mukaminta tare da bibiyar duk inda ta je a birnin na Cape. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Hassan Ruhani ya ce yanzu haka Iran tana sarrafa sinadarin uranium sama da yadda ƙasar take yi kafin ta amince da yarjejeniyar nukiliya tare da ƙasashe masu karfin tattalin arziki a shekarar 2015 yayin da Tehran take janye jiki a hankali daga alkawarin da ta yi a ƙarƙashin yarjejeniyar. Iran na ƙara fuskantar matsin lamba amma muna samun ci gaba. Shugaba Ruhani ya ce a wata hira da ya yi ta talabijin a yau Alhamis. ya ƙara da cewa Iran ta cire duk wata iyaka kan sarrafa makamashin na uranium wanda za mu iya amfani da shi wajen haɗa makamin na nukiliya. A yau Alhamis a ƙasar Pakistan ta sanar cewa ƙungiyar Taliban a shirye take ta rage tashin hankali a Afghanistan da ta kirawo shi wani babban ci gaba na amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya da aka jima ana jira da kungiyar 'yan da kayar bayan ta daɗe tana tattaunawa tare da amurka ministan harkokin wajen pakistan shai mahmud Qureshi ya sanar da haka a cikin sakon faifan bidiyo cewa islamabad tana tattaunawa kan hanyoyin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga pakistan da afghanistan da kuma yankin baki ɗaya a yau mun samu wani gagarumin ci gaba a wannan yunkuri namu ƙungiyar taliban ta amince da bukatar mu na rage tashin hankali kuma ina tunanin wannan wani babban ci gaba ne na tattaunawar zaman lafiya tsakanin amurka da taliban quraish ya faɗa bai kuma yi wani ƙarin haske sosai ba ministan harkokin wajen wanda yanzu haka yake wata ziyara a washington ya bayyana haka ne kafin tattaunawar da zai yi da takwaran aikinsa na amurka mike pompeo da kuma mai ba da shawara kan harkar tsaro robert o'brien Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu inda za mu fara da jamhuriyar Nijar. Mako guda kenan bayan harin da ya hallaka dumbin sojoji a barikin shi na godar kan iyakar kasar da Mali. mazauna garin da abin da ya faru sun tsere zuwa garuruwan makwabta bayan da 'yan ta'adda suka ba su wa'adin ficewa ko kuma su kuka da kansu wakilin murya amurka a yamai sulemu barma ya aiko mana da cikakken rahoton bayanai daga ƙauyen shi na gwadar na cewa ɗaukacin mazauna garin sun yi hijira zuwa garuruwa daban-daban na yankin tilaberi don gujewa hushin 'yan bindigar da suka umarce su su fice kafin shuɗewar wa'adin da suka ɗibar masu duk da cewa yankin na ƙarƙashin ikon hukumomin jamhuriyar Nijar. Malam Abdu Muhammad na daga cikin magidantan da suka tsere zuwa garin Abala. bandere kana ta kwasa da nan gare shin ni godar so ai gwa ballai go yace yan bindigar da suka kai hari ne suka kore mu daga shi na gwadar a halin yanzu garin ya watse wasu sun nufi ba na bangu wasan sun gudu zuwa garuruwa makwabta ga mata ga yara ƙanana mun bar dukiyoyinmu yanzu ba mu da abinci ba mahalli muna kira a taimaka mana tuni dai mahukunta a garin abala da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fara nazarin hanyoyin tunkarar wannan sabon al'amari kamar yadda jami'in fafutuka mamman halli ya shaida min jim kaɗan bayan kammala wani zaman haɗin gwiwa. lokal abin suka doka tun ba da umarni wajen ban da akwai abincin da aka musu tallafi kuma yanzu an can na fullo ma akwai jan uwa gare su ba ɗauki ba su kama sansani nasu ba ko ne dai shi na cikin abin da aka gudu nan gaba yan suka zaka suka yi yawa da ja akwai na mali nan na gare su uku suka yi yawa na yan ba su iya ɗaukar suna bai kamata a kama su tallafi da gaggawa amma shi babban tallafi da ya kama na a kwantar da mutane hankali yanzu ɗanɗare da muka na a bana in babu shi na gwadar yanzu ina kurushen da ita a balashe kaga dan hankalin mutane ya tashi ya kamata a kawo doki a kwantar da mutane hankali a sa jami'an yan tsaro su zaka su kare su kare Gwamnan jihar Tilaberi Tijani Ibrahim Kacalla da na tuntuɓa don jin matsayinsa a game da halin da ake ciki a shinagwadar bai ɗaga waya ba, na kuma aika masa saƙon SMS bai bani amsa ba. dama dai masana sun bayyana cewa 'yan ta'addan kasar mali na amfani da hanyoyin sadarwa irin na zamani domin cusa rudani a kawunan jama'a abinda ake ganin shi ne ya fara tasiri a wajen ƙauyawan shi na gwadar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger allah allah manufar mu anan zama na mutunci da lumana A gaida Sule Barma. To a Najeriya manazarta na tafka muhawara akan kalaman da hadimin shugaban kasa mai ba da shawara akan harkokin Niger Delta sanata ita Enang ya yi. Inda ya ce fadar shugaban kasa tana yi wa gwamnonin jihohin Najeriya gargaɗi akan kada su taɓa kudaden ƙananan hukumomi. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana da cikakken rahoton. Wannan umarni ya tada tsohon liƙi. domin an daɗe ana muhawara akan batun baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu sai dai kuma har yanzu ba a samu mafita ba. Ila shi ne sa a fadar shugaban ƙasa a ta bakin hadimin shugaba Muhammadu Buhari akan harkokin Niger Delta Sanata Ita Enan ya ce a bisa gargadi duk gwamnan da ya ci kuɗaɗen ƙananan hukumomi ya zaman sanin fa za a bincike shi bayan ya gama wa'adinsa. Wani abu da malami a fannin kimiyyar siyasa ta ƙasa da ƙasa a jami'ar Bayes da ke babban birnin tarayya Abuja. Farfesa Usman Muhammad ya ce abin fa sai an dangana da yin doka a majalisar dokokin ƙasar. Idan gwamnoni suka ci kuɗin local government babu shakka bayan wannan gwamnati ta tafi za a iya bincikan su saboda za a iya barin kuduri na majalisar tarayya wanda za ta sa dole irin su efcc da icpc su bincike su su kwato kuɗin sannan kuma a daure su wannan za a iya wannan kudurin wani abu mai sauki ne wanda za a so a yi to amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum muhammad ishaq usman yana ganin an ɗan yi yunkurin gyara a lokacin da shugaba muhammadu buhari ya ba ba umarnin a ba su kuɗaɗen su kai tsaye daga asusun ƙasa. Ba a taba samun wata sa'ida ba a cikin tafiyar da ake sai da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari nan ta zo a nan ne ita gwamnatin ta tsaya ta yi karatun ta natsu kuma ta nuna kishi inda ta so ta kwaci haƙƙin ɗan adam mazaunin ƙaramar hukuma daga hannun gwamnansa to shine wannan dimbarwa har ta kawo yanzu kika ga to ainihin ita gwamnatin ta fito a wannan karan tana kashedi ga gwamnonin tana kuma wato ainihin tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro don ganin ganin cewa sun koma ainihin samun haƙoƙinsu kamar yadda aka saba ko da ku a lokacin soja ne wanda kuma ana ganin idan har aka yi haka aka samu haƙƙin ainihin ƙananan hukumomi koma hannunsu ko da a ce shugabannin ƙananan hukumomin za su zama ba masu kishi ba ne to za dai a samu ainihin juyawar kuɗi kuma za a samu kuɗi a hannun mutane saboda haka raɗaɗin talauci da fatara da rashin wato ainihin tabbas da ake fama da shi a fuskar tattalin arziki a mataki na ƙaramar hukuma zai ragu. abin da ya fi daukan hankali a umarnin shine cewa a yanzu haka ana son ofishin a tone janar da na akanta janar na ƙasa su ci gaba da sa idanu akan yadda ake kashe kuɗaɗen da ake bawa ƙananan hukumomin idan ana son a cece su wani abu da sanata abdullahi adamu ya ce yana goyon bayan wannan mataki ni ina cikin ba da goyon bayan cewa local government abin da aka bata daga asusun najeriya a location da aka yi na a ba kowa shi abin da ake tarawa kuma na state revenue kashi goma bisa ɗin da aka kana na hukumomi a raba musu ana iya kawo hanyoyin da sa na a ga wasu lokaci ke amfani kuɗin ta yadda ya kamata amma a kai halin da yake yanzu local government shara din nan kwashe shara bai nema yana fi su kwashe shara ƙarfin su gyara mukabura ƙarfin su gyara kasuwa ya fi ƙarfin su lambatu a cikin gari tsakanin a unguwa ya fi ƙarfin su gyara to me ya fana rubuta za su iya wannan ba kuɗi ba su iya yi ba saboda ka saka musu kuɗin su abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan gwamnoni ba su bi umarnin ba duk da raba asusun bai ɗaya da aka yi tsakanin gwamnatocin jihohin da kuma na ƙananan hukumominsu madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda Masu sauraro, a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku shin wace hanya ce tafi dacewa a rika ba ƙananan hukumomi kuɗaɗensu. A rika ba su kai tsaye ne daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma a rika ba su ta hannun gwamnonin jihohinsu. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar. annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wannan idan motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga Batshin ga Lainashin ga Labintin Zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan tsaularar da Jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga. shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka kasha o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madalla za mu fara da jihar Borno da wa muke magana. Alhaji Bukar Modu Kasashiya tsohon kansula ne daga Maiduguri Metropolitan Council. To Alhaji Bukar menene ra'ayinka? Yadda za a yi ba za a taba kudi sannan jihohi ba. Mm, muna jin ka. ake lokacin da mu muke ana ba da kudin nan a karana hukumomi muna amfani da shi. amma akwai wani doka wanda aka ce su gwamnoni su su zama su overseen expenditure na local kananan hukumomi shi wannan ya baya dama gwamnoni suka cirkiro wani abu da ake kira joint account kudin kananan hukumomi gaba daya za a je a kirda account kuma tireroji na local government sai su karba cek su je su yi lokin a cikin account na local government kuma za a ga musu kar su kaba kudi na sai su an ba su umarni To mun gode Alhaji Bukar da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Niger dawa muke magana. Alhamdulillah kuna magana da injiniya Lawal dan kolon a jihar Niger. so injiniya lawal me ra'ayinka eto eh ra'ayina dangane da wannan maudidi da ake tattaunawa wanda ya shafi joint account ne kuke magana ko don ina shi ne ko eh muna maganan kudaden kananan hukumomi Masha Allah, alhaƙiƙanin ta kudaden ƙananan hukumomi su idan aka yi sa aka cire joint account din wanda gwamnati suka gindaya tun da dadewa ya kasance albashin su ko kuma da salvation da ko wani abu da ya shafi allocation yana zowa direct daga asusun kananan hukumomi kai tsaye to hakika gaskiya ta za a ba su za a musu marasa da kuma yuka su wadata zuwa da tunka karatu washe da dukkanin gaskiya shi ne babban matsalar da muke fuskanta To mun gode injiniya Lawal yanzu kuma a jihar Kaduna da wa muke magana? Salamu alaikum Hajiya Maryam. Wa alaikum salam Zara fage ce da wa muke magana? Zara to ina miki fata alheri. To mun gode madalla. Na wa. ya kuma da sabon gosa ina kiran waya daga nan garin Kamuru Kudu zangon ka tafi local government kudancin Kaduna. To Malam Yakubu muna jin ka ne ra'ayinka akan wannan batu. ai in da ko adalci su gwamnonin da kansu ma bai kamata ma suna taba dukiyar da aka ce na kananan hukumomi ba saboda dukiya ne wanda mu talaka mun fi jin kanshin da saboda haka jikarin gaskiya wannan ma bai dace ba ya kamata kudin kudin gwamnatin gwamnatin kananan hukumomi fito daga abuja da rage je kananan hukumomi shi ne kawai gaskiyar al'amarin. to malam yakubu mun gode. To yanzu kuma ga wani kiran daga jihar Kaduna da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam da wa muke magana? uwa barka da yammaci suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo menene ra'ayinka akan wannan batu? To gaskiya zara wannan al'amari idan muka ɗauki batun ƙananan hukumomi. gaskiya an da a ce kamar shugaban kasa ko kuma irin gwamnatoci zan shawara ai da dare za a rika ba su kananan hukumomi kuɗin su saboda kin san dalili su kananan hukumomi su suke kusa da talakawa su suke kusa da duk wani wanda zai taimaka wa mutane wajen dai da aka ce ana gwamnoni suna karbewa ai sai abin da suka san musu don haka mu dai namu shawara ya kamata a ci ƙananan hukumomi suna cin gashin kansu ana ba su kuɗin su dare idan aka yaka za a taimaki mutane ko za a taimaki ƙananan 'yan siyasa ƙarshe ne muke fatan alkari a tashi lafiya alhaji musa garo na gode. to mun gode alhaji musa garo a jihar naija da wa muke magana. alhaji su imam eleto magi. alhaji su me ra'ayinka akan batun namu na yau. to alhamdulillah wannan malu'i da yake yi na maganan don account eh muna magana ne menene ra'ayinka akan kudaden kananan eh, hukumomi ni na ra'ayi na ra'ayi shine ina muna neman alfarma gononinmu don sai mun nemi alfarma wurin su saboda mun dai kai su wurin nan su taimaka muna ai ana ana maganar shugaban kasa eh alhaji yusuf ana maganan cewa kana ganin kudaden ya kamata a tura musu ne daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma ya bi ta hannun gwamnoni a'a mu abin da muke ra'ayi mu dai a turo kudi a local government domin a muna aiki a local government a kowane sako da lungu a na local government idan kudi ya zo daga hannun gwamnati ba zai kawo gari ba To mun gode Alhaji Yusuf da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Nasarawa da wa muke magana. Bashir Tela ne daga nan layin nauyuka cikin garin lafiyan bare bare kuma sakataren tsare-tsare na kungiyar murin nasara na jihar Nasarawa. To a gaskiya a ma'aikatan kananan hukumomi suna sha wahala ka sanar kuma suna nuna. Saboda haka abin da ya dace kenan kai tsaye su ga kudinsu a cikin akant ɗinsu domin su biya ma'aikatansu. su. saboda kamar da ake yi ji hannun gononi ana son matsalar su ba wallahi suna nuna ma'aikatan kananan hukumi sun su kai wata da watanni ba biya su ba to amma dai yana zuwa kai tsaye akan din su ne zai zo da sauki mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari tashi lafiya to mun gode daga bashir tela yanzu kuma sai jihar plateau da wa muke magana ina magana da bibi ne muna jinka menene ra'ayinka akan wannan batu Bibi a Mabudi, Area 1, lantasa Ni damana shine ina so a dinga tura ma local government kudin su kawai kai kada a biya a bitan shi a ta wajen gwamnoni ba don suna cuta mu ba kaɗan ba. To mun gode da wannan kira naka masu sauraro kada a manta yau maudu'in namu na yau shine muna so mu ji ra'ayinku akan kudaden kananan hukumomi kuna ganin ya kamata a rika turawa daga asusun tarayyar Najeriya ne ko kuma daga gwamnoni? To da wa muke magana? Daga jihar Niger. Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula muna jinka. To da alama mun rasa Malam Ibrahim mai wankin hula. Masu sauraro kada a manta yau batun namu maudu'in namu shine muna so mu ji ra'ayinku akan kudaden ƙananan hukumomi. To daga jihar Bauchi da wa muke magana? Ismail Muhammad Bello mai gari da shinkafa kasuwar Winti. Muna jin ka me ra'ayinka Malam Ismail. Gaskiya kamata a bar a sake musu mara a ba su hakkokin da yawa jaba a ba su gaskiya irin wannan zai zama kamar wani mulkin mallaka sai ta zaka ga ko da an tashi zaben local government za a yi kokari a sa irin wanda zai biya bukatun gwamnonin su kenan hello hello muna jin ka gaskiya kamata a sake musu a ba su yancin su ya mm. zama na ma da gaba daga federal ake zaben su da komai da komai su kawai ya zama account din su da turu account din daga federal aka turo kai bai a local government ba ruwan gwamna da chairman na local government eh. da fatan za ku tashi lafiya to mun gode malam ismail ah. mun samu wani kira daga jihar niger da wa muke magana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim ka dawo kenan menene ra'ayinka eh masha to ni ra'ayina gaskiya da a ce a turo musu ainihin da daga sadara da kuma a ce sai ya je ta hannun gwamnati to gaskiya mu a yanayin yadda shugabanci ta barbare lalace a najeriya duk za mu yi tsokaci bai ɗaya ne babu wani bambanci domin saboda hujja ta a kai an ce an yi gwamnoni da 'yan majalisu a kota riga ta kariya wai mutum yana kan mulki ba za a hukunta shi don ya yi saboda fati da yake ƙasa ba to shi ne kawai zai sa ainihin dukkan ainihin shugabanninmu musamman waɗanda suke da wannan rigar za su ci karansu ba babbaka ba tare da an hukunta su ba iya ra'ayina kenan. to mun gode ibrahim mai wankin hula yanzu kuma mun ƙara samun wani kira da wa muke magana to malam menene ra'ayinka akan maudu'in namu na yau dai abin da ya kamata ya kamata shugaban kasa ya sa hannu ya zan kananan hukumomi suna tsohuwa da da kananan hukumomi dan dai gaskiya zaluncin da gwamnoni kai musu ya wuce misali Allah ya ba ku sa Allah ya taimaka To mun gode da wannan kira naka. Da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku sake jin mu da wani sabon maudu'in. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa daga nan murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana ci karfe uku da minti hamsin da bakwai a gafarce mu ba za mu samu damar muku labaran wasanni ba amma yanzu Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. ga labaran a takaice shugaban amurka donald trump ya karya dokar kashe kuɗin ƙasa a shekarar da ta gabata lokacin da ya dakatar da dala miliyan 391 da 'yan majalisa suka amince na taimakon soja ga ukraine yayin da a lokacin ya tursasa wa kiev ta kaddamar da bincike da zai taimake shi a siyasance wata hukumar gwamnatin amurka da ke sa ido kan harkokin gwamnati da ake kira gao a takaice ce ta kai ga wannan matsaya a yau alhamis kan wannan batu da ya zamto ginshikin yunkurin tsige shugaba trump A yau Alhamis hukumomin Ukraine sun ce sun buɗe bincike kan ko an yi leƙen asiri akan tsohuwar jakadar Amurka a cape wato Maria Yabona Beach ta hanyar da bata dace ba ko akasin haka gabanin shugaba Donald Trump ya janye ta daga mukaminta a shekarar da ta gabata sannan ya sallame ta. Sanarwar na zuwa ne kwana biyu bayan da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat da ke kokarin ganin an tsige Trump suka kara tura wasu ɗumbin bayanai da Leb Pana ya basu. Shugaba Hassan Ruhani ya ce yanzu haka Iran tana sarrafa sinadarin uranium sama da yadda kasar take a yi a kafin ta amince da yarjejeniyar nukiliya tare da kasashe masu karfin tattalin arziki a shekarar 2015 yayin da Tehran take janye jiki a hankali daga alkawarin da ta yi a ƙarƙashin yarjejeniyar. da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie leather Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Justin ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wani lafiya. Afrique